troops of Operation in Daji in the northwest zone of the country has also continued to sustain their operational activities through arrested five suspected foreign bandits. Daraktan cibiyar samar da bayanai a hedikwatar tsaron Najeriya kenan, Major General Bernard Onyeko ke bayanin cewar dakarun rundunar Operation Hadarin Daji da ke aikin kakkaɓe 'yan bindiga daɗi a yankin arewa maso yammacin Najeriya. na can na ci gaba da matsakaimi inda suka yi nasarar tafke wasu 'yan bindigar kasashen waje guda biyar da ke haɗaka da 'yan bindigar cikin gida Najeriya suke tafka aika-aika. 'Yan bindigar ƙetaren wato Murtala Wada, Saminu Sani, Shamsu Adamu, Salisu Sadau da Usman Ibrahim. sojojin sun cafke su ne a dajin da ke yankin karamar hukumar jibiya a jihar katsina in jibiya local government area of katsina state to ko waɗannan 'yan bindigar daga wace ƙasa suka fito kuma shin takamaime menene manufarsu? I think the most important thing is the effort, the tremendous effort the armed forces of Nigeria and the security agencies have put in place to arrest and contain these bandits. Kaga abu mai muhimmanci a nan shine irin gagarumin kokarin da mayakan Najeriya suka yi na cafke waɗannan 'yan ta'adda. Koma daga ina suka fito, kasan ba su da wani harkan yi a nan Najeriya. a saboda haka kai a matsayinka na ƙwararren ɗan jarida sai ka zurfafa bincike don gano daga inda suke na dai gaya maka cewar daga kasar waje suka fito. A jiya ne kuma wasu bata gari suka shiga wata makarantar sakandare a jihar Nasarawa inda suka bindige wani malami har lahira. kuma wannan duka na zuwa ne a daidai lokacin da sufeta jar 'yan sandan najeriya usman alkali baba ke bada umarni ga jami'ansa na ƙara tsorar matakan tsaro a baki ɗayan makarantun ƙasar da ma asibitoci abinda masana tsaro irin su Salihu Othman tata ke ganin ya kamata. Ya kamata ba ma rundunar 'yan sanda kaɗai ba a ce a yanzu jami'an tsaro an samu haɗin kai da ma'aikatun asibitoci da makarantu saboda ba su kariya na jami'an tsaro. Ya kamata a ce a yanzu haɗin gwiwa na rundunar 'yan sanda security and civil defense na DSS a fifita kai tsaro ga makarantu da asibitoci saboda mi a inda 'yan ta'addan nan sun ka kasa samun gidaje gidajen gwamnati to makarantu ne da kuma asibitocin da hanka san akwai sakaci. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.